يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu abuja daga lokaci zuwa lokaci ko don tafsirin ƙur'ani ko kuma don karanta wani littafi daga cikin takardu na addini yau ma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara sabon littafi na birrul walidai? مفهوم وفضائل وآداب وأحكام نفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن عالي بن وحف القهطاني رحمة الله عليه منا تكون cikin wata na Rabiul Awwal hijira shekara ta 1443 nawa ga wata na daren 25 kenan ko ko abin da ya kama da haka ga watan rabi'ul awwal hijira shekara ta 1443 insha Allah ta'ala mun kammala littafi na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alaihi das da watan Ramadan muka shiga tafsiri na watan Ramadan cikin korewar Allah ta'ala muka tsaya a inda Allah ta'ala ya kaddara mu tsaya shine cikin suratu Ali Imran sannan muka ce bayan Ramadan idan Allah ya yarda za mu dawo alim na littafi bayan an kammala shama'ilun nabi wato ash-shama'il al-muhammadiyya kamar yadda Director General da wannan cibiya dan uwa Dr. Kabiru Kabo ya faɗa cewa ya kamo rigata da ƙarfi yana faɗa allaji shehu yana gebe ce duka muma mun tsaya mun kamo rigar wato ba na gidawa karatu ba yanayi ne na aiki da rayuwa idan ina ta'alim duk uzurin da ka ga ya sa rana ɗaya ban zo karatu ba to uzurin mai nauyi ne dan na fara abu ba na so in tsaya in ina ta'alim lokacin da nake zaune misali a gombe a majalis ibn usaimin ko ranar sallar layya ko ta azumi sai mun yi karatu bayan asuba ake zuwa a yi wanka a tafi idi saboda ina sha'awar mudawama consistency kan aiki musamman na karantarwa to na yi ta sa din na adawo in na saka sai wani abu ya taso ko na tafiya ko yanayin aiki sai ce to bari sai na gama kaza insha Allah to wannan shine delay da ya faru aka yi ta samu amma Allah shine da zuciya ta tana nan wurin kuma karatun shi ne a gaba saboda ai babu wani harka a duk duniya da ya kai harka na addini babu abin da ya kai duk wata hidima da zamu yi a duniya hidima ta addini ta ce aulawiyya a ka'ida ita ce priority me dalili saboda Allah ya ce don hakan ya halicce mu so duk wani abin da aka yi koma bayan addini ribar kafa ne amma zuwan mu duniyan nan sakon shine addini din so kula ga wannan babu wani abin da muhimmancinsa sa yafi karantar da al'umma addinin musulunci Allah ta'ala ya ba mu ikon karantarwa don neman yardarsa Allah ta'ala ya tsarkake mana zukatanmu Allah ta'ala ya saka a cikin mizanin ayyukanmu na kware ga baki daya yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim to sai mu kaddara ko da yaushe abu baya faruwa sai abin da Allah ta'ala ya so wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin so yau ne Allah ta'ala ya kaddara da cewa za a dawo duk yadda muka yi ta kokari din ran da Allah ya sa bai yi ba sai ran da Allah ya sa zai yi mafu tayyib ai sati da ya gabata amma sanar cewa insha Allah ta'ala ranar lahadin za a yi za a dawo kuma sai tafiya ta kama ni immediately <laughs> kuma a wata tafiyar da ina shigowa kuma ina ji kawai sallama da iyalai ne na shirya jaka kuma na ƙara fita to amma dai duk da haka yau din ma ina da wata tafiyar na ce a bari dai in tsaya insha Allah a fara karatu sai hakan ya dace da hukuncin Allah kuma sai shi za a fara karatu a amin ya rab littafin da zamu karanta shine birrul walidai wato kyautatawa zuwa ga mahaifa shine uwa da uba ko baba da mama ko abba da umma kamar yadda ake fara. a mafhum wa fada'i wa adab wa ahkam menene manufar kyautata wa iyaye wanda ya wallafa littafi din sunansa al-doktor sa'id bin ali bin wahab al-qahtani ya fi sauki na faɗe shi da cewa shi ne wanda ya wallafa littafin hisnul muslim idan aka faɗi wannan to kowa zai fahimce shi a sauki yana cikin al'ajabi nasa shine littafinsa ya shahara fiye da shi duk inda ka kira Sheikh muhammad nasir dini albani a yan baya bayan nan kusan kowa ya san sunan amma ba dole mu iya ga maka tarfan ya wallafa ba ko da ɗaya ko biyu in ka kira Sheikh bin bas an san sunan in ka kira liman Sudai a haramin makka an san sunan in ka kira Sheikh shuraim an san sunan amma dukkan suna da takardu ba kowa ya san littattafan da suka rubuta ba saboda sunayensu ya shahara fiye da rubuce-rubucensu abun da yake nadir very rare shine ka samu mutum takaddunsa sun shahara ko littafinsa ya shahara fiye da shi to shine abun al'ajabi da wanda ya wallafa wannan littafi in ka dauki littafinsa na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna wannan ɗan karamin littafi a ido amma babban littafi a sako yana da wahala ka samu musulmin da bai san shi ba ko na turancinsa ko na hausansa ko na larabcinsa kuma iya da matukar wahala ka shiga masallacin da babu fisnin musulun. iya da matukar wahala ka samu gida na iyalai da mai gida da iyali da 'ya'ya a ce gidan ba hisnul musulun. yana da matukar wahala ban ce ba zai samu ba amma iya da matukar wahala in ku hakan ya samu to lalle an yi ganganci a ce gidan babu fisnin musulun. fisnin musulun ya shahara fiye da wanda ya wallafa shi wanda ya wallafa hisnul muslim shi ya wallafa wannan na yi ta'alim na hisnul muslim kamar shekara goma sha uku da suka wuce a masjidin ƙoran a bauchi mun karanta shi a kasusuwa haka a jera daga farko zuwa karshe wanda ya wallafa littafi karanta shi ne sunansa sheikh a doktor Sa'i mahaifinsa aliyu muna tarayya kenan wajen sunan mahaifi sunan kakansa wahab alkahatsani mutumin kahatan kahatan wani wuri ne a ƙasar saudi arabia wanda yana cikin yankin a yanzu a ce arin akwai wani ƙauye sunansa arin to a ƙauyen arin aka haife shi a cikin muhafaza da ake kira na asir akwai muhafaza muhafazatul asir to a ɗan wannan wurin ne amma mafiya yawan rayuwarsa yayi ne a cikin garin riyadh babban birnin saudi arabia an haife shi hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da ɗaya a yanzu idan muka yi lissafi daga haihuwarsa zuwa yanzu ba da suwarsa ba sai mu ce haihuwarsa kamar shekara saba'in da biyu da suka wuce aka haife shi amma allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kamar kusan shekara uku da suka wuce kenan a lokacin da ya rasu a ƙirgen hijiriya ya rasu za mu ga an haife shi 1371 ya rasu 1440 za ka gaina da shekara 69 ya rayu a duniya a lokacin da ya rasu amma an kada wiki jirgin gregorian calendar kuma an haife shekara ta ɗaya ne da da da biyu ya koma zuwa ga allah hijira na da sha 2018 to in ka ɗauki wannan kirge kuma sai ga yayi kamar shekara 66 shi sa kan mana bayani kirgen hijira na musulunci iya da bambanci da kirgi na gregorian calendar kaga mutum ɗaya ne a can ka samu shekarunsa kusan 69 nan kuma 66 kuma idan shari'a tana magana da kai tana magana da wancan kirgen 69 ne shi sa a yau duk wanda ga ce shekara na talatin da biyu ko da uku yana kirge na gregorian a musulunci ya kai shekara talatin da hudu wanda kaga ya ce maka ina da sittin da daya ko da biyu a gregorian in ka ɗauki kirge musulunci ya kai sittin da hudu fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya iya da shekara sittin da uku kamar da mu karanta a shama'il amma inda kirgen gregorian ne zai ce yana da 60 zuwa 61 amma tun da kirgen gijiriya ne daga al-muharram safar zuwa zulhijja to kaga ya kai 63 so mafiya yawa wanda ke da shekara 60 zuwa 61 a yanzu a kirge na gregorian january to december to za ka samu a musulunci ya kai 63 ya kai shekarun da fiye halitta ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk inda shari'a take magana akan shekara ko wata ko kwana ko take magana akan karni ko abin da ya kama da haka tana magana ne akan wannan girge na al-muharram zuwa zulhijja akan wannan take magana ce sa sai ka in muna aiki da irgen grigoriyar kalanda sai ga mutum shekarun sun tafi amma yana karage su bai san sun tafi ba to da aka kaga wannan bawan Allah a kirge na addini ya rasu iya da kusan shekara 60 tara ne amma in ka dawo januwari to disamba an rage mar kusan shekara uku sai a dada kusan shekara 66 ya yi karatu tun daga gida a gaban mahaifansa ya dawo birnin riyab ya yi karatu na bayan ya kammala asala wiya karatu na digiri na farko a kulliyatu usulid din ya yi karatu ne a cikin abin da ya shafi addu'a wa ilallah musamman cikin kulliyatul usul bayan nan ya yi magister wato abinda ake cewa master's degree nan ma akan da'awa ilan ba sunan ya yi bahafi in an ce bahafi shine thesis ko dissertation nasa shine al-hikima fi da'awa ilan lahi azza wajal wato hikima wajen kiran mutane zuwa ga addini saboda duk mai da'awa dace zama mai hikima idan babu hikima a da'awa maimakon a gayyaci mutane zuwa ga addini sai a kore su ke sa ita da'awa idan mutum zai yi ta tsarin ta bai gaza a ce mutum ya je jami'a karanta MBBS ba wato medicine shine sai an karantar da mutum yayi ake karantarwa yayi ake zaben kalmomi wajen yi wa mutane magana yayi ake isar da sako zuwa gare su saboda shi mai da'awa ba mai fasawa ne kowa ya more ba a'a mai da'awa shi mai rarrashi ne kamar likita ne da yake zai wa yaro allura yaron yana dukan ka kana hakuri kana dan rike shi hakuri ya hakuri ya dauko ayaba ya bashi ce zo ka sha minti saboda yadda ake yi yaro yana kuka yana duka ana hakuri ba a bata rito haka harkar ne da awa take shi rarrashin mutane yake yi yana zaben kalmomin da zai faɗa dan a fahimce shi kuma da'awa ana yin ta ne mutum ba zai zuwa ga kansa bane zuwa ga Allah ne addu'a ila Allah zuwa ga Allah ake kiran mutane mafhum tayyib yayi addoktora wato PhD abinda ake cewa da Hausa digirin digirgir shi kuma anan yayi shi ne a fiqhud da'awa fi al Imam al-Bukhari ya dauki littafin Imam al-Bukhari da muka sai da sahihul Bukhari wanda asalin sunan aljami as-sahih al-musnad al-mukhtasar min hadisi rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi shine asalin sunan da imam al-bukhari ya sa wa littafin sa zan maimaita al-jami as-sahih al-musnad al-mukhtasar min hadisi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi wannan shine sunan littafin saboda tsawonsa sai ake cewa kawai sahihul bukhari amma wannan kawai an yi summarizing sunan ne amma ba shine asalin sunan da mawallafin littafin ya sa wa littafin ba mafhum bayyato ya dauki hikima ne na yadda Imam al-Bukhari rahimahullah ya rubuta wannan littafin a wajen yadda yake buɗe babi yadda yake istinbadin hukunce hukunce ya buɗe babi daga ka karanta babin zai nuna maka me yake so ya kawo ya karantar da kai hadisan da ke babu mai suke karantar da kai wannan yana da matukar muhimmanci so sai ya dauki wannan hikimarsa ta da'awa a wannan wuri din akwai littafi da na rubuta wadda na yi ta'alif ɗinsa a jami'ar atbu ta bauchi lokacin da muke ɗin wannan littafi na aljami'ar sahih da shi muka fara littafin da larabci ne sunansa al'ahkamun ahkamul mufida fi ma'arifati sahihil bukhari wato hukunce hukunce masu amfanarwa wajen haƙiƙanin fahimtar sahihul bukhari littafi ne da larabci aka rubuta shi a lokacin bi ɗaliban da suka ga na tabbatar da har yanzu suna da burbuɗinsa don bai kai wata shida da ya turo min hotonsa ja gafa littafin iya tare da shi har yanzu so shi abin da ya tura a kai phd digirin digirgir shi ne fikihun da'awa wato fikihun wa'azi da ake koya daga littafin sahihul bukhari wato littafin Imamun bukhari shek sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alai ya rayu a kasar saudiya ya karanta kuma ya rubuta takardu da yawa hisnul muslim shine mafi shaharar littafi sai akwai takardun da akalla littattafansa sun kai kusan guda tamanin wanda ya wallafa sun kai tamanin amma ikon Allah hisnul muslim din ne duk inda ka je akwai shi kuma hisnul muslim a yanzu bincike ya bayyana an fassara shi a yare sama da yare 95 a duniya shi kadai an fassara shi zuwa ga sama da yare 95 so da haka mun samu hisnul muslim littafi da ya zan ba da misalai kaɗan daga cikin takardunsa sai wannan na biyu birrul walidain mafhumun wa fada'il wa adab wa ahkam wannan shine na biyu shi ba sai na yi bayani ba don haka shi za a karanta insha Allah akwai littafin sa na murshidul mu'tamir wal hajj wal za'ir ah, fi daw'il kitabi was sunna wato mai shiryar da mai umura da aikin hajji da ziyarar masallatai masu alfarman nan bisa ga karkashin hasken qur'ani da sunna sannan kuma iya da littafi mai suna alhajji wal umra manasikul hajji wal umra fi zau'il kitabi wa sunna wato manasik hukunce hukuncen hajji da umra bisa ga karantarwar qur'ani da sunna iya da littafi mai suna salatul musafir fi zau'il kitabi wa sunna sallar matafiyi bisa ga karantarwar qur'ani da sunna iya da littafi mai suna asiyam fi bau'il kitabi wa sunna azumi bisa ga karantarwar qur'ani da sunna iya da littafi mai suna afatul hatsarin hatsarurrukan harshe shi ma fi bau'il kitabi wa sunna iya da littafi mai suna nurul iman wa zuluma wa zulumatud dalala ah, nurul iman wa nifa nifaq fi dawil kitabi wa sunna wato hasken imani da kuma duhun munafirci wannan ma littafi ne muhimmi sannan iya da littafi ɗan uwan wannan sunansa silatul arham fi dawil kitabi wa sunna silatul arham mafhum wa fada'il wa adabu ahkam yadda ya sa wannan haka ya kira shi silatul arham mafhum wa fada'il wa adab wa ahkam akan sadar da zumunci fahimtarsa falalansa ladubbansa da kuma hukunce-hukuncensa sannan kuma shi da kansa ya yi sharhan hisnin muslim bayan sharha din kuma a cikin ƙorani ya yi littafi mai suna min ahkami suratul maida daga cikin hukunce hukuncen da muke koya a cikin suratul maida saboda suratul maida na da hukunce hukuncen muhimmai matuka da gaske to sai littafi da yake karantar da hukunce hukuncen da ake koya daga gareta, ta waɗannan su ne kaɗan daga cikin ta'alifat ɗinsa ya rayu kamar da faɗa a ya yi limanci a masallatai da dama musamman a cikin garin riyadh ya rasu a ciwon da ya zama sanadin rasuwarsa shine liver cancer wato kansa ta hanta kenan ko eh, liver ta hanta a kansa ta hanta ita ce ta zama sanadinsa na komawa zuwa ga Allah kamar shekara uku da suka gabata bayan ya rasu na san na karanta ta'aziyar malamai da dama da suka yi ta'aziyya na rasuwarsa duk wanda ya tashi ta'aziyya a waɗanda na karanta ta'aziyyar su ba zai gaza malamai arba'in ko hamsin ba a duniya babu wanda ya ta'aziyyar kuma ya bayanin shi waye face ya ce shine wanda ya wallafa littafin isnul muslim kusan kowa ya tashi sai ya faɗi haka a cikin hay'atu kibarin ulama akwai malamai da yawa da suka yi daga cikin malaman da suka fi rubuce-rubuce online akwai irin su sheikh aidul karni akwai irinsu su arifi akwai irinsu rashid al-affasi dukkanin su kowa ya tashi sai ya ce shi ne muallifu kisnin musulun wanda ya wallafa littafin kisnin musulun mai dalili don littafinsa ya fi shi shahara wannan abu ne mai wahala kaga littafi ya fi malami shahara in kaga littafi ya fi malami shahara malamin bai bayyana ba littafin ya bayyana abinda malamai suka faɗa shi ne akwai alama Allah ne kada ya sanya kini amma akwai alama cewa ya rubuta littafin da ikhlasu sannan kuma akwai alamar zuciyarsa na da tsarki Allah yake nufi da ita lokacin da zai bar duniya ya roƙa cewa da Allah takaddun da ya wallafa suna cin abin da ya bari na sadakatun jariya a rubuta su a buga su a watsa su a karanta su akalla taron mu nan mu karanta littafinsa mun amsa kukansa da roƙonsa muna da hisnin musulun mun kakkaranta shi kuma muna karantawa sai kuma birrul walidai shi ma mutumin littafi ne wannan littafi ina fatan duk wanda ya zo masallacin nan ya samu kwafi ko akwai wanda bai samu ba da yawa ba to muna fata sati mai zuwa ko sati biyu mai zuwa insha Allah wanda bai samu ba idan ya zo da wuri bai samu sannan kuma wanda ya samu kada ya gabo. wanda ya samu kada yi mai kada ya jogot saboda na san matsalar mu waɗannan littafin da aka gani buga shi aka yi musamman don ta'alibin na aka buga littafin nasa ne amma aka nema aka buga wasu bayan Allah ne guda biyu suka buga kuma suka sadaukar da ladan zuwa ga mahaifansu so da haka muna fatan za a ci gaba da bugawa ga duk wanda bai samu ba insha Allah idan yana zuwa nan ya samu amma banda ne Banda dogon, double ni ma ɗaya na karfa ka gai shi to kai ma karka yi mai karka yi double a ji tsoron Allah kar a yi mai kar a yi double ɗaya ake karfa ka san mu ɗan Najeriya Allah ya kara mana shirya muna muna kura mutane da yawa akwai shekarar da aka ji aikin hajji a madina za ka je ziyara madina aka sauki allah dai irin angwalin da ake sauka ana zuwa aka sauki mutanenmu doguwar irin bos nan a wani gida haka dai dan jarata da harami kaɗan to akwai masallaci na kam salawa da wurin suka fito a su ba ba hula wani balarabe haka dattijo shi kan zo masallaci da huluna yan ƙanana fararen nan ya ka tsaye da sauƙe da sa mutane a kai ana ana sallah ai da sa a rika zuwa ana sallah da hula ka san da tawa in suka rike abu ba sa wasa da shi to sai sa wani dan Najeriya ba zan fara ba dan na faɗi sunan wasu sani yana cikin da aka sa musu hula sai suka wani suna magana wai hula yake ta bar eh da hulunan yake zuwa eh ah, to bari mu yi maganin ka suna koma gida suka yi ta kamfen daki daki da Allah kana kowa ya sallah da hula kuma aka samu da yawa suka biye musu aka zo a zahar ya zo da yan hulunansa ko guda goma sha biyu ne ya karar sai kaga mutane suna tsara sai mutum yana haka yana jira a sa masa ana idira sai zai mun yi maganin sa duk sun kare ba kuma izo zautan mu wato shi da yake amma kure to dabi'an mu ne wani lokacin mutanen mu shine in ma zaka alheri wai sai an kai ka bango a gaya zaka yi to Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya Allah ya gyara mana halayen mu gaba daya ah, wannan shine kaɗan daga cikin abin da zan faɗa akan shakka sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alai Allah ya ji kansa Allah ya kai ladan ayyukansa na kwarai zuwa ga mizaninsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kuma kula da zuriyarsa a bayansa muna roƙon Allah ta'ala wannan tafi da zamu karanta ya ba shi cikakken lada tare da magabatansa da suka riga shi gidan gaskiya littafi na birrul walidain wato kyautatawa zuwa ga iyaye in ce birrul walidain a wurin malaman na nahawu ya zama muzafun ne wa mudafun ilaihi ne ɗaliban na hau sun fahimta kalmar birro shi ne ne mudafun marfu'un alwalidain mudafun ilaihi majururin bi ish majururin bi biliya, saboda walidain aka ce a yana daga cin asma'ul khamsa musalla ne in abu musalla ne shine dual biyu a larabci biyu ba jam'i ba ne ɗaya mufradi sai a ce singular biyu ba a ce a plural a larabci sai a ce me musanna dual kenan daga uku jam'i yake farawa plural a larabci daga uku ne zuwa sama amma biyu ba jam'i ne so da haka abu biyu ne ba a tashi a jam'i sai a kira shi da musanna shi musanna rufuwa ana masa bil alif ne in za a yi rufuwa sai a sa alifun in za a yi kisira ko kuma fataha sai a sa ya'un yanzu masallaci dai sai ka ce masjidun masallatai biyu sai ka ce masjidan shine guda biyu idan za ka sa wa masallaci biyu kisira sai ka ce zahabtu ilal masjidain baka ce masjidan ba sai ka ce masjidain to ya'un da kasa ya zama masjidai to ya zama cewa kisra kake nufi me dalili saboda ila din nan ta rigaye shi majrur ne in kuma nasaba ne wato fatha shi ma ana sa ya'un ne sai ka ce ra'aitu masjidai sai zama ra'aitu shine fi'il wa fa'il masjidai kuma sai zama shine maf'ulun bihi mansubun bihi biliya li'annahu musanna sai zama nasaba dinsa shine wannan ya'un din so da ka asali alwalidan shine mahaifiya da mahaifi guda ɗaya sai a ce baba sai a ce alwalidu alwalid baba mahaifiya sai a ce alwalida idan aka hada su su biyu sai su zama alwalidan in za su ɗauki kisira kuma sai a ce misali birrul walidaini kalmar birru shine kyautatawa gawa alwalidaini mahaifi da mahaifiya kyautata wa mahaifa sai yace kuma mafhumun me ake fahimta a kansa wa fada'il menene fadalansa wa adab menene dubban kyautatawa wa ahkam ko menene hukunce hukuncin da ya shafi kyautatawa mahaifa kyautatawa mahaifa zango biyu ne akwai kyautatawa suna raye akwai kyautatawa bayan ba sa raye don haka akwai birin walidain fi hima wa ba'a da mauti hima. a rayuwarsu akwai nau'in kyautatawa in sun ba duniya akwai nau'in kyautatawa mafhum bai kuma yace fi bau'in kitabi wa sunna wannan zai karantar da mu karkashin inuwar qur'ani da sunna a hasken qur'ani da sunna wato a qur'anance da kuma a a sunnance insha Allah ta'ala zai karantar da mu kyautatawa zuwa ga iyaye wajibi ne a musulunci muzantawa zuwa gare su haramun ne a musulunci kyautatawa iyaye abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yana cewa yana cikin sahihul adabin mufrad akwai mai wanda yake bugu mai volume biyu a volume na farko a nan ba na 34 na cewa na amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril yace wallahi bai san wani aiki ba dake kusantar da mutum zuwa ga Allah kamar kyautatawa mahaifa ban san wani aiki da ke sa Allah yadda da mutum a duniya ba kamar wa mahaifa shi bai san aikin ba karkashin wannan ne wani bawan Allah ya zo ya same shi da bayanin cewa laifi yi laifin nan ya kai kisan kai amma ya ɓoye bai gaya kuwa ba me zai Allah ya yafe masa Ibn abbas radiyallahu anhu sai ya tambaye shi sai ya ce mahaifanka suna rayu sai ya ce a'a sai ɗauki lokaci mai tsawo yana tunani can sai ya shi fatawa ka je ka yi kaza daga baya ake tambayan Ibn abbas radiyallahu anhu me kake fahimta da ka tambayi iyayen suka suna raye aka ce a a kuma ka canja masa fadawa Shi shine yace wallahi a a'lamu amalan aqrabu ila lahi azza wa jalla min birril walidain ban san wani aiki a duniya da mutum zai yi Allah ya dada shi ya yafe mar zunubansa ba wallahi kamar kyautatawa gare su Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi yace birrul walidain kafaratul kaba'ir mutum ko zunubai yake kaba'irai birrul walidain kyautata wa iyaye na kankara kaba'irai a cikin sauki yace bai san wani aiki da ke kankare wa dan adam zunubai ba irin kyautata wa mahaifa shi bai san aikin ba Allah ta'ala ka gafarta wa mahaifanmu Allah ta'ala ka ji kansu Allah ka kai haske zuwa ga kabarinsu Allah ka ba mu ikon kyautatawa zuwa gare su bayan rayuwarsu waɗanda mahaifinsu ke raye Allah ta'ala ya ba su ikon kyautatawa zuwa gare su a cikin rayuwar tasu idan muka duba ƙur'ani ya ishe mu hujja a ayoyi da dama Allah ta'ala ya karantar da mu matsala ta birrul walidai a cikin ayoyi da dama a ƙur'ani za ku iya bani misali ku bani one by one wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil ni ihsana ku bauta wa Allah kar ku matarayya da komai iyayenku ku kyautata musu wannan wani sura kenan zai zama suratun nisa'i aya ta nawa aya ta 36 kaga Allah ya kora shirka yace ku bauta wa Allah kar ku masa tarayya da komai zai ce iyayenku mahaifa uwa da uba ku kyautata musu wannan ya ishe mu hujja da tauhidi bayan tauhidi sai kyautata wa iyaye bayan kaɗaituwar Allah hakkin da Allah ya gaya mana nabi shine mu kyautata zuwa ga iyaye akwai ƙarin aya وكفى alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana jazakumullahu khairan wannan zai zama wani sura aya ta isra aya ta nawa kenan? na'am aya ta 23 amma a ƙara da ta 24 ta ma duka abu ɗaya ne Allah ya ce waƙaba Allah ya yi umarni kar a bauta wa kowa sai shi sai ce babarka da babanka ka kyautata musu bayan kadaita Allah ka sai me sai iyaye ai wannan hujja ne mai ƙarfi bayan kadaita Allah sai iyaye wa qaba allah alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana yace imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā 34 yace waqfid lahumā جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ibnu kathir yace wannan usulubin alqur'ani babu inda aka same sai a wurin ka ji magana wa khfit lahu ma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira wa khfit lahu ma janaha dhulli wato fuka fukin kaskantar da kai ka kaskantar da kanka zuwa gare su duk matsayinka a duniya karka je gaban babanka ko babarka ka hau kujera ka zauna a ƙasa duk haddanka na ƙur'ani da limancinka da kujerarka ta mulki da arziki an kayi asara ran da kake zuwa gaban 'ya'yanka ka hau kujera a ƙasa ake zama ba a zuwa gaban mahaifi ko mahaifiya yanzu ne tarbiyya ta lalace iyaye suna kujera ƴaƴa na kujera Allah wadan irin wannan hali ba a zuwa waqfid lahum janaha dhulli min ar-rahma ka saukar da fukafukin tausayi da kaskantar da kai zuwa gare su ba a zama a kujera a ƙasa ake zama ba matsayin da za ka yi a wurin iyayenka ta cewa za ka hau kujera ka zauna babu shi ana zuwa ne a zauna a ƙasa haka kuma duk wanda yake matsayin iyayen shi ma aka je me ake yi a ƙasa abokin babanka ne Abinin babanka ne wan babanka ne kanin babanka ne dukkaninsu ba a hawa musu kujera a ƙasa ake zama babarka ne ka ne yar mahaifiya kanwar mahaifiya duka ka'idar ladabi a ƙasa ake zama Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifanmu Allah ta'ala ya ci kansu Allah ta'ala ya yafe musu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 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد wannan a takaice ita ake cewa bangare na farko shi ake cewa al haja wato khutba ta biyan bukata manzon Allah as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zamaninsa idan zai kutubar juma'a da ita yake farawa idan zai kutuba ta idi a magana mafi inganci da ita yake farawa idan zai daura aure da ita yake farawa hatta daurin aure da ita ake daura aure a sunna al-khutbatul haja shi yasa isnadanta da hanyoyinta da ingancinta da wurin da ake aiki da ita Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alai ya rubuta littafi sunansa Al-Khutbatul Haja in ka duba shafi na 36 yayi magana a akan muhimmancin karanta ta a dukkan inda za a gabatar da wani abu na addini malamai sun kara wa juna ilimi wajen fara aiki da ita a rubuta takardu wasu malamai sukan ce a rubuta littafi ba sai an fara da ita ba me dalili suka je saboda ba a samu fiyayyen halitta ya rubuta littafi da ita ba daga cikin malaman da suke ga yake da ita akwai imamu sahawi rahmatullahi alai idan muka duba cikin mushkilul asar a mujalladi na farko namba na shida yana cewa to fiyayyen halitta wanda takardu ya rubuta da ake tsammanin ya fara aiki da ita ya rubuta littattafai ne ai karantarwa ya zo ya ƙur'ani aka saukar masa sannan ya yi kuma gaya mana sunnoninsa kula ga wannan aibiyar mu da kada bari a ce bai fara ita ba amma abubuwan da yake na presentation gabatarwa da ita yake farawa da wannan imamu sahawi rahmatullahi alaihi cikin mushkilul asar ya magana mai tsawo cewa abin da ya tabbata a sunna ko da littafi za a rubuta sai a yi da ita shi ma takaddun da ya rubuta shekara dubu da ɗan kai da suka wuce da ita aka fara in ka duba shaykhul islam rahmatullahi alayhi ya rubuta ta a takaddunsa da dama a farko ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi yayi aiki ita a cikin wasu daga cikin takaddunsa yan nan baya baya kamar shaykh muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alayhi kusan kashi 99 cikin 100 na takaddunsa da ita yake farawa ɗalibansa na baya irin shaykh ali hassan ali abdulhamid da makamantansu da su zuhair sheikh zuhair da makamantansu duka za mu ga da ita suke farawa su salim sheikh salim bin id al-hilali duk za mu ga ta alifat na sai sun fara da inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ita sunna ba a gajiya da ita shi sa idan ta haddace ta duk inda za a fara ta alin ne kutubar juma'a ne daura aure ne da wannan ake farawa in an kai ta zuwa ƙarshe ana ƙara ayoyi nawa ayoyi hudu a wurare uku ayoyi hudu a wurare uku aya ta farko ita ce wacce wacce ce ayar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna cikin ali imran aya ta nawa aya ta 103 kenan ko sai kuma aya ta biyu a farkon suratun nisa ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum rakiba wannan ita ce aya ta nawa ta biyu da ake yi kuma ita ce ayar farko a nisa'i sai kuma aya ta uku da ta hudu a ina suratul ahzab shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida sai kuma yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wannan cikin ahzab aya ta 70 da 71 to waɗannan sune ayoyin da suke cikin al-khutbatul haja a cikin kasar nan ma muna da malaman da suke wannan kokari Allah ya ji dan uwa malam Muhammad Awwal albani yana da wannan kokari dan uwa shek abdulrazak ya haifar ah, hafizahullahu ta'ala yana da kokari da makamantansu waɗannan su nake iya tuna kaɗan daga ciki yin ta sunna ne fiyayyen halitta haka yake aiki da ita Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da sunna da Allah ya sa mu wange lafiya innal hamdalillah lalle yabo da godiya alhamdu shine yabo da godiya in ka ce godiya kadai baka ce yabo ba to ka kasa wajen fassarawa alhamdu shine yabo da godiya sai ka yaba abu kuma ka gode masa so da lalle yabo da godiya lillahi duka da Allah ne nahmaduhu muna yabansa muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa duk wani abin da muka saka a gaba sai Allah ta'ala ya taimake mu muke iya yi duk abin da Allah bai taimake mu ba ma iya yin sa don haka wa nasta'inuhu shine muna neman ya taimake mu hatta fa a rike iyalanta sai Allah ya taimake ka ita rayuwar nan gabaki ɗayanta in babu taimakon Allah ba abin da zamu iya yi shi dan adam in kana son gane kasawarsa kuda yana iya masa kwace kana cin abinci zai sauka kan miya ya ɗauka, ya tafi za ka iya bin san kai sa aka kashe shi amma ba za ka yi kwato wannan miyar da ya taba ɗin ba ai kaga kai gajiyayye ne kuma sai kana cikin nutsuwa sai Allah ya jarabe ka sai wani dan faro ya shiga hancinka ya hana ka sakat a duniya kuma wannan dan kwaran fa bai wuce ka rike shi aka ka mutsuke ba amma in ya shiga hancinka sai hana ka bacci abu kaɗan in ya shiga kunnen ka sai hana ka bacci ciwon haƙori ƙwaya ɗaya sai sa maka fiba zazzabi a jikinka gagara yin bacci dan adam fa ba komai ba ne. ba'if ne mai rauni ne Allah ya halice mu bisa ga rauni Za ka duk abin da mu yi muna neman taimakon Allah ya taimake mu in Allah ya taimake mu komai mai yiwa ne idan Allah bai taimake dan adam babu abin da zai iya yi Za ka wa ku ya Allah muna neman taimakon ka. wa nastaghfiruhu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana muna neman gafarar Allah saboda dan adam shi ba ma'asumi ba ne, yana kuskure dare da rana zaka iya da bukatun ya rika roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharrin kawunan mu saboda dan adam iya da sharrin irin nasa yasa ko aure kai na mace ai sunna ta karantar Ɗauki littafin adabu zifaf na shek Muhammad Nasir gadda karantar da lailatul zifaf a sunna yayi ake shiga wajen iyali in ka shiga wurin iyalanka ai a sunna kana kama goshin daga ce Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha kai ka auro ta tana son ka tana ƙaunar ka in ma baka ganta ba baka jin daɗi kuma in bata ganka ba ta jin daɗi kuma akwai kauna ta hakika don Allah amma sai kace Allah ya kare ka daga sharrinta bayan kuma ka roƙi ya baka alkhairinta saboda duk dan adam iya da positive side iya kuma da kasawa kasawan ne shine amfanin Qur'ani da Sunna su yi molding din mu su gyara mu mu hau kan hanya Allah ya ji kai shak abba aji yana cewa idan ka ga ustazu ko malami ya kama kai ba fa bai iya shedanci ba ne ayoyi da hadisai ne suka hana shi ya yi shedancin inda shedancin halal ne inda an je wajen shedancin wani malami maka shedancin sai ka gane kai dan primary ne ba inda ka je ka amma me yasa ba zai yi ba saboda nassosin nan sun hana a yi sun hana a yi amma inda halal ne wasu al'amura wallahi da kai ba kamata ka zama almajiri a koya maka ba sai dai ka je ka samu almajiran almajiran wasu amma me ya hana ayyace saboda Allah ya ce kada a to wannan sharrin kawunan fa shi yasa aka saukar da Qur'ani da Sunna don yayi ta gyara mu kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza duk abin da Allah ya ce kada a sai a tilasta kai a gaba aikata shi ba in shekan ya rinja ya kautar kai ka zauna ka cika sharɗin tuba ka tuba zuwa ga Allah sai Allah ya yafe maka saboda ne saboda dan adam bai iya kubutar da kansa sai ya nemi taimakon Allah wa sayyi'ati a'malina kuma da munanan ayyukanmu saboda dan adam ba mu asumi bane zai iya yin alkhairi dubu wata dan sai shi din yaudare shi sai ya kuskure guda daya mai ya Allah fala mudilla la dukkan wani wanda Allah ya shiryar da shi ba mai batar da shi ita shiriya ta Allah ce in Allah ya baka shari'a duk duniya ba wanda zai batar da kai za a gama duk da barbaru da komai da komai amma ba za a batar da kai ba dan ne Allah ya shirya da kai kuma shiryar ta kai wa mai zai fala hadiya Ala. wanda Allah ta'ala ya bashi a bace shi kuma babu iya shirya da shi babu mai iya shirya da shi yanzu ka duba Stephen Hawking ya yi bincike a duniya ya gano black hole ya yi bincike akan universe babu wurin da za ka yi karatu nan kusa yana maka Allah ɗaya ne kuma wallahi tallahi akwai Allah kamar karatu a ba ka yi karatu akan halittun da Allah ya da sama da karsai ya gama duk karatu inda ake karantawa a gane akwai Allah shi sai ce babu Allah yake gari an tambaye ce shi yana ga babu Allah me dalili don shirya ta Allah ce idan Allah bai bashi wa babu wanda zai iya bashi shi yasa kuma karfa ka rika ganin wani ya bata kana mamaki kai ka gode Allah da ya shiryar da kai ita bata ba ta da wahala shirya ke da wahala shi imani sai kai shekara ashirin kana gyara shi kai ne azumi nafila kai ne kiyamun laili kai ne karatun qur'ani kai ne rintsa ganinka kai ne kiyaye harshen ka. duk wani abu da haka kake ta babu dare babu rana kana training don imani ya karu to imani ake yi wa haka kuma babu wani shortcut da za ka je kawai ta kika zama mai imani komai sai an maka training ta saba amma ita bata babu school dinta babu ba inda ake zuwa koyi bata ba wani wanda zaka je kace wai zaka je koyon shedanci ko bata shi automatic ne daga ya ce ya bata ya zama batacce kuma baya zuwa ko ina akwai amma amma sai an koya yanzu me ya tsara mu a nan wurin shirya mun zo mu ƙara bin Allah akwai inda kaga an taru kawai don a karantar da bata za a yi ta'alin din bata babu shi shi bata is automatic daga mutum ya ce ya bata ya bata na magana ta kare ba wata makaranta da ake zo a koya duk wanda ka gani batacce yana ta'addanci ko kuma yana fata ko yana shan giya ko yana luwaɗi ko yana zina ko yana cin hanci babu inda ya je koya ita automatic ne amma shirya to ita kake bukatar sai ka wahala ka same ta ita ba ita shirya ba a samun ta a banza ba inda zaka je wani wanda cewa ya baka shirya babu ita ko yaya kai sai ka yi ta wannan azumi din a sallan dare ne a kiyaye harshe sadaka fi sabilillahi wani lokacin ma kana ciro kudin shine na karshe amma kana bayarwa dan ne dan ka kusanci Allah amma ita bata babu wannan duka a cikin ta kawai daga mutum ya yi miƙa hakan ya ce ya bata shikenan ya ɓata ba kuma wani abu wahala kuma daga ya ga makarantar bata gobe shikenan za ga ya zama mai ya zama oga a wurin amma shirya idan ka shigo sai an yi ta karantar da kai kuma babu ran da ake kura shirya in ka shigo din har ka koma zuwa ga Allah kullum a cikin da Allah ya kara mana shirya واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شيدا باب abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ne a ka'idar khutbatul hajj anan ake sa amma ba'd idan za a takaita ka in za a karanta ayoyin kuma daga nan sai a ce abduhu wa rasuluhu sai a kawo ayoyin bayan an gama sai a yi amma ba'd in kuma aka yi amma ba na raka da da faɗin na asdakal hadisi kitabullah zuwa karshe duka yana cikin bangaren khutbatul haja ana iya tsawaita da ana iya takaita bisa ga yadda wuri ya bayar in ka tsaya akan wa rasuluhu amma ba'du yayi mafhum sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ah, tsira ya tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa dukkan sahabbansa wa man tabi'ahum da duk wanda ya bi bayan su bi ihsanin da kyautatawa ila yaumi dini zuwa ga ranar addini wato ranar kiyama ranar da addini yake rana wa sallama tasliman kafiran amma ba'd da aminci wanda yake mai yawa baya ga haka amma ba'd iya cikin hikimar al bukhari rahimahullah ya buɗe babin sunansa babu amma ba'd babin da ke bayani akan amma ba'd saboda ya halitta in ya gama ma zai ce amma ba a cikin na sai ya fara to shi sa wannan ma babi guda aka bude babu amma ba a mafu tsaye fahadihi risalatun muktasara wannan sako ne da yake takaitacce risala shine sako ko littafi muktasara muktasara kuma wanda aka yi shi a takaice aka yi summarizing fi birrin walidai cikin karantar da mu birrin walidai yace bayyantu fiha na bayyana a wannan littafi inji Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayh bayyantu fiha mafhuma birrul walidai na karantar da abin da ake fahimta da kyautata mahaifa menene mafhum abun fahimta daga kyautatawa mahaifa مفهوم بر الوالدين عندنا تي مفهوم كو سويت تي كلمه مفهوم <laughs> تو شيخ تي بينت فيها مفهوم بر الوالدين مفهوم نعم طيب هذا انا تاثرت بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه <laughs> تاثيرا تو انا ده شيخ فقيه الامه in yi karatu da ce mafhum na amsayyir to tasirantuwar sai sa ni ba ina yi ban sani ba saboda tasirantuwa idan ka tasirantu da malami kakan yi abin da yake lokaci ba tare da kakula ba to gaskiya yana daga cikin abubuwa da ba na kula kawai zan yi saboda ana ta'assartu bihi ta'assuran zahiran na bayyana me ake fahimta da kyautatawa mahaifa lughatan a larabci shine literal meaning literal wasilahan da kuma a shari'a wato technical meaning menene ma'anar kyautata wa iyaye a harshen larabci da kuma a ma'ana ta shari'a literal and technical meaning wa mafhuma hukukin walidai kuma mai ake fahimta da muzantawa ko cutar da mahaifa a littafin yayi bayanin menene idan kai ya shiga cikin cutar da mahaifa menene yake shiga ciki kyautata musu kuma babu iyaka in dai ba shirka ba ne wani mutum ya samu abdullahi bin umar rabiyar ke cewa na ɗauko mamata akan wuyana tun daga harafal har zuwa makka tun daga harafal har zuwa makka kamar ka ce yanzu daga wani ɓangaren europe har zuwa makka tana kan wuyarsa ya ce na kammala sauke nauyinta a kaina ibn umar ya yi murmushi ya ce ai baka sauke nauyin nishin naƙuda guda ɗaya ba nishin kuda guda ɗaya wannan abin da kai baka kai ba in ka ɗauki babarka daga abuja zuwa makka da kafa ka gama najeriya ka shiga tadi da kafa ka shiga cikin sudan ka ketara red sea ka kai ta maka ka ajiye to akwai ƙalubale shin ka biya nishin nakuda ɗaya ko baka yi ba kwaya daya babu tabbacin wani abin da kai ya biya ta bashin nishin na guda guda daya yaya da iyaye wani ma da uban kamar competition suke uwa kuma an fi rena uwa ma a yanzu a wajen matasa komai ana iya gaya mata ba na ce kaza ba haka yake adiresin mahaifiyarsa ƙur'ani ya ce wala ta kulla kuma uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سورة الإسراء آية 34 karka ce ko tir ba a iyaye ko kafi su gaskiya ba a mutu da su ba a mutu da su ko kafi su gaskiya sai dai ka ce ka tuba a yafe baka da mara da kaje kana mutu ba a yi da iyaye ka san dai Allah ya kawo ka duniya ta hanyar su ne in babu su da ba a zo da kai ba ka Da da ka shiga jirgin babu mun bayyana menene tauye haƙƙin iyaye lokacin wasu ilahan sun ma zakartun adillata sun ma zakartun al'adillata min alkitabi wa sunna adalla ala wujudi birrul walidain sannan na ambaci dalilai daga cikin qur'ani da sunna da suke nuni akan wajibcin kyautata wa mahaifa wa taharimi hima da kuma nuna haramcin taba haƙƙinsu thumma zakartu anwa' albirri sai kuma na ambaci nau'uka nau'i nau'i different types na me na kyautata wa mahaifa allati yusalu bi halwa lidan ba'da mautihima wanda ake zuwa wajen iyaye ake saduwa da iyaye ta wannan hanya da. ko da sun rasu ba da mautihi ma wato kyautata wa mahaifa hatta fa annabawa idan Allah yana yabon sai ya kira kyautata wa mahaifa a cikin yabon annabawa annabi fa da Allah ya turo idan Allah yana bayanin quality nagartar annabi sai ce yana da biyayya ga iyayensa annabi fa annabin Allah amma kyautata wa iyayensa ya shiga cikin quality sa da Qur'ani yake faɗa. wa zai bani misali نعم وبرا بوالديه ولم يكن جبارا ولم يكن دعيك ايه أوكي سورة مريم آية تشاهو ماذا ذكر ذلك أوكو آية تشاهو يشاهو يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة wa kana taqiya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya kisar annabi haya aya ta sha biyu zuwa sha uku zuwa sha 14 cikin suratul maryam ya ce ya yahya khudil kitaba bi quwwa kai haya karbi littafi da karfi sai ce wa atainahu al-hukma sabiyya mun bashi annabta tun yana karami sai ce wa hananan min ladunna annabi ne mutum ne mai tausayi daga gare mu zuwa ga mutane wa zakatan mai tsautsarki kowane irin nau'in tsarki wa kana taqiya kuma mai takawa ne shi gaba da bayyana farisisin annabi ya haifi Allah ya ce wa barran bi walidayhi iya da kyautatawa zuwa ga mamansa da babansa walam yakun jabbaran asiya bai zama wanda yake mai girman kai gare su ba kuma bai zama mai sabon Allah ba ba a yi wa iyaye girman kai duk matsayinka in ka zo gaban su kasa ake faduwa sai ka zo gindin gadon babar ka zo ce baba yayi kaza kaza kaza ka ake yi baban ka yana kujera hawa a nan yayi sai ka fada a kasa haka ake yi ba a hawa kujera ga dan iyaye ba a hawa kujera ko ya aka kace a nan kasa yayi mafu tayyib ba a hawa kujera wannan misalin annabi ya haye kenan akwai ƙarin wani annabi wala kadi a sai na lukumana suke mata surat lukuman aya ta sha biyu no no wala ne da alni jabbaran shakiya wanne ke nan wannan annabi gisa aya ta nawa ka kawo? aya ta talatin da biyu ko to ka kawo ta talatin da talatin da daya kala inni abudullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu sai mu dauko wanda ya kawo da wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran a nan tan can kuma asiya annabi isa ya kasance ne wa barran mai nagarta ne ya ce na kasance mai nagarta bi walidati ga babata bai zama mai girman kai da kuma kama hanyar yan wuta ba shi bai zama haka ba wato hatta annaba Allah yana yabon su ya ce suna da biyayya da iyaye da Allah wannan bai ce mu darasi ba amin ya hayya sai yace sau da aka da rasuwarsu za mu iya kammala bayan da gaggawa za mu iya kammalawa wallaha ta'ala as'al Allah nake roƙo wallaha ta'ala as'alu wallaha din shine a matsayin maqulun biki ai shine Allah ta'ala as'alu ai as'alu Allah ta'ala ina roƙon Allah maɗaukaki ay yaj'al hadha al ya sanya wannan aikin Mubaraka ya zama mai albarka nafi'an mai amfani khalisan mai ikhlasi mai wajhihi al-karim wanda aka yi don neman Yadda Allah ta'ala wa ayyan fa'ani bihi fi hayati wa ba'da mamati kuma ina roƙon Allah ya amfanar da shi a rayuwata da bayan rasuwata wa ayyan fa'a bihi kullaman intaha ilai kuma Allah ya amfanar da duk wanda ya samu saduwa ga littafin nan fa innahu ta'ala khairu mas'ulin Allah shine mafi alherin wanda za a roka wa akramu ma'amulin mafi karamcin wanda ake buri zuwa gare su wa kuwa hasbuna kuma ya wadatar mana Allah din wa ni'mal wakil ma dalla da wakili Allah wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai ga Allah al-aliyyu madaukaki al-azim wanda yake mai girma wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin dira da aminci akan annabi Muhammadu da iyalansa da sahabbansa da duk wanda ya bi bayansu da kyautatawa har zuwa ranar kiyama me yasa ya roki Allah ya sa littafin ya zama mai amfani gare shi da al'umma saboda ilimi akwai mai amfani akwai ilimi mara amfani shi sa hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalqi ala al shugaban halittu a sake gaba daya ya roki Allah ilimi mai amfani yakan yi addu'a yace Allahumma anfa'ni bima allamtani wa allimni ma yanfa'uni warzuquni ilman tanfa'uni bihi wannan addu'a na cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 3151 annabi ya kace ya Allah ka amfanar da ni da abin da ka ilmantar da ni ka ilmantar da ni da abin da zai amfanar da ni ka azurta ni da ilimin da zan amfana da shi da Allah mu ji maganar nan Allahumma Allahumma anfa'ani bima allamtani Allah ka amfanar da ni da abin da ka ilmantar da ni wa ni ma yanfa'uni ka ilmantar da ni ƙarin ilimi da zai amfanar da ni warzuquni ilman tanfa'uni bihi ka azurta ni da ilimin da zai zama mai amfani gare ni saboda ilimi biyu ne akwai mai amfani akwai mara amfani Allahumma ni ma yanfa'uni annabi yakan roƙi Allah ya bashi ilimi mai amfani a wani wuri ya ce Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa Allah ina neman yi ka daga ilimin da bai da amfani ilimin da ba aiki da shi shine bai da amfani dan adam ba ma'asumi bane zai kuskure amma dole idan muna karatu ya zama yau dinmu ya fi jiya gobe ta fi jibi ya zama kullum akwai improvement a cikin abin da muke shine tasirin ilimi duk inda ilimi ya samu ko da ba ka da ikon yin aikin komai ya zama aikin ka na yau ya fi na jiya kuma aikinka na gobe ya fi na yau na jibi fi na gobe aikin ka shekara nan fi shekara ta gabata shekara mai zuwa ya fi wannan shekarar. to shine amfanin ilimi yana mai yana amfani shine kullum gaba ta fi baya kyau Allah ta'ala ya sa gaban mu tafi bayan mu kyau al-muallif wanda ya wallafa shine Abu Abdurrahman ana masa alkunya da abu abdurrahman wannan al'ada ce ta larabawa mai kyau su ana yawan intisabi nasaba mutum zuwa ga ɗan da ya haifa yanzu in ka je kulliya jami'a da makarantar a madina sunan da aka sani da shi ne abu abdurrahman in kaje kana neman isa ali ibrahim sai ka sha wahala amma abu abdurrahman cikin sauki kowa zai gane saboda su suna da ɗabi'ar nasaba ka zuwa gada, Abu abu abdurrahman abu abdullah abu amatillah abu fatima abu aisha abu hafsa abu uh, uh, abdulsalam abu abdulmu'min haka sunayen mutane ke kowa ana nasaba shi ga sunan ɗan da ya haifa ko da mutum bai da ɗa ana masa alkuniya ba sai haihu ba na na aisha radiyallahu anha ba ta haihu ba ma sunanta ummu abdullahi harrara ba'da asr ba'da asr yawm al-khamis ya kammala idisin littafin nan ya kammala rubuta shi da gyaggyarawa ranar alhamis da yamma bayan la'asar almuwafiq wanda ya dace da biyu ga watan biyar shekara ta 1426 kamar shekara 17 da suka wuce bin riyab ya ce ya kammala a garin riyab ne allah ta'ala ya gafarta masa allah ta'ala ya ji ɗansa allah ta'ala ya yafe masa in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi akan mafhumu birrul walidaini lughatan wa istilahan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد